Allah ya sa a yi da mu muka jiran ransa ya ɓaci har ya kasa ɓoyewa ya kalli sani ya manta akwai kabiru yayan salsabila a motar ya ce ba domin na baro gidan ba wallahi da na koma na amsu na. sani ya ce saboda mai yaya salisa ya ce gara na ba almajiri ko mahaukaciya saboda sam na tsani yarinyar nan kar ka sake kwatanta ni da yarinyar nan don zan saba maka ai da na aure ta gara na zauna ba aure in dai wannan ce sani ya ce ka yi haƙuri yaya ba zan sake ba sannan yaya kabiru ya amshi da cewa ni ma ina taya sani ba da haƙuri insha Allahu ba wanda ya isa ya aura maka wannan fitsararriyar in dai ina rayu kuma ita ma ai duk kuruciya ce ya sa ta faɗin haka amma ka yi haƙuri sai a sannan ne salisu ya tuna akwai kabiru a motar ya kasa hada ido da shi kuma ya yi shiru kamar ruwa ya cinye shi amma a ransa ya ce to sai me gaskiya na faɗa idan da ni ne wanta da na yi mata karya biyu ba matar gaɗe ba sai can ya wayance da cewa yanzu kabiru a level nawa kake yaya kabiru ya ce 200 har yanzu salisu ya juyo ya kalle shi ya ce 200 kamar ya ya kabir ya ce eh wata 'yar matsala na samu shi yasa ya salisu ya ce to allah ya kyauta suka ce amin shi da sani sai kuma sake cewa wai kai haka za ka zuba wa yarinyar nan ido tana abin da ta ga dama tana juya ku yaya kabiru ya yi murmushi ya ce duk urciya ke damunta ai za ta bari da sauranta tukunna salisu ya ce kuma haka ne to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba suka isa gidan su fa'iza yaya kabiru ya shiga ya gaida su mama kaltume sannan salisu ya sake rako kabiru zuwa gida tare da tsarabarsa yana shigowa gate ya tarar da papa yana faman jira yaya kabiru ganin papa gabansa ya faɗi papa ya ce wallahi kabiru idan ba kana so na tsine maka akan salsabila ba to ka fita harkar tattun muna mu biyu a nan gidan ya yi kabiru ya tsuguna ya ce ka yafe min don allah papa papa bai saurare shi ba ya ci gaba da sa ya wuce abinsa ya yi kabiru ya shiga ɗakinsa yana faman tunani salsabila ke cewa ni kuma ina cikin ɗakina a kwance na rufe ƙofar saboda haushin da ya yi kabiru ya bani na yi ƙofa na ce ba zan rufe ƙofar ba sai dai ya kashe ni amma yau ƙofar nan a haka za ta kwana ban san me ya mai da ni ba wai in dinga rufe kofa saboda ban iya kwanciya mai kyau ba wato bacci ne da ni saboda ya mai da ni yarinya karama ina ta mita sai na jiyo muryar papa yana ta faɗa akan abin da ya yi kabiru ya yi min ɗazu na yi tsaki na ce daga baya kenan tun ta ba ka yi faɗan a gaban mijina ba sai bayan ya gama ba da ni ya bani kunya a gabansa sannan za ka dinga wani faɗa kuma ga shi yayan ma baya nan kai da kaka Binta na daina magana da ku idan aka yi hutu ma can wajen momi sharifa zane in yi hutu na kawai da ƙawata ummi a haka bacci ya kwashe ni washe gari na tashi raina ba daɗi sai fushi nake yi da kowa a gidan shi kuma papa ya shigo ɗakina ya ajiye min rafin naira dubu ashirin ya wuce birnin tarayya ni dubban sani ba sai bayan na karya sannan na dawo ɗakin na ga kuɗin tuni na daina fushi na ɗauko kuɗin da sauri ina ta kiran "Ami! Ami!" ta fito ta ce ke wai lafiya kike kwala min kira haka na ce "Ami! yau har kaza sai mun ci a gidan nan kuma farfesu kawai zaki ta ce to kawo kuɗin cefa ne na daka tsalle na ce kin gansu nan ami! dubu ashirin ne cif na miƙa mata ta karba ta kirga dubu ashirin cif sai kuma ta ɗaure fuska ta kalle ni ta ce waye baki na ce ka je an dai wa zai bani da ya wuce mijinki ta harare ni uban naki ya zama abokin wasanki ne na ce na ga ai mijin naki ne kuma papa na ko na yi karya haushi da takaici suka turnuƙi Ami. amma ta dake ta ce ungu ki ba na bukatar su je ki abin da kika ga dama ta miƙa min na karɓa sai na ga za ta wuce na bi ta na ce ammi papa ya baki kuɗin abinci ne ta juyo ta kalle ni da tsana ta ce bai bayar ba uwata na matso kusa da ita sosai na ce to shine ai na baki wannan kuɗin ki dinga dafa mana abinci da su muna ci kafin ya dawo ba da ta iya haka ta karba saboda ba komai a gidan banda kayan shayi shi ma baba tare ne ya kawo makakabin takaton biyu da biredi guda bakwai manya to da rana ba mu da abin da za mu ci sai kuma na ga hawaye a idonta na ce cikin damuwa ammi ko kuɗin sun yi kaɗan ne idan ya dawo in ce ya ƙara min wasu tunda na gansu bandur-bandur 'yan dubu-dubu. Ami ta kalle ni da sauri ta ce, Me kika ce? na ce yi eh, kuɗaɗe ne da yawa yan dubu dubu da yawa fa wallahi ammi baki gansu ba ta ce haka ne kuma kin tabbatar nashi ne eh sai dai kuma ya ce wai zai kai wa abokinsa ne banki ya ajiye su da na ce ya bani nawa son, to amma ban sani ba ko ya ara ne ya ajiye mun saboda na ce ya ara mana ya bani ya biya shi a hankali amma ta jinjina kai ta wuce ɗakinta ni ban sani ba ashe kuka ta ci gaba da yi na takaicin fafan mijinta yaushe zan san daraja a wuransa ba abin da ya dame shi ga mahaifiyarsa a gida amma bai ɗauki cinta da shanta ba sai damuwa yarsa kawai wannan wace irin rayuwa ce haka na rashin sanin darajar iyaye da iyali a haka har yaya kabiru da kakabinta suka same ta a ɗaki suna ta sallama amma bata ji ba ko kaɗan tana ta tunani hawaye sai bin kuma tunta yake ta haka ya tashi hankalinta maryama har yaushe za ki daina daga hankalinki akan yaron nan ne hmm? amma ta share hawayenta ta dan kalle su ta kago murmushin dole saboda ta san ba sa so su ganta a damuwa ta ce ba komai babin muntari kawai wani dan tunani na yi kabiru ya katse ta ce ami ki taimaki rayuwarmu ki daina tunani saboda ciwon nan na hawan jini ta ce shi kenan ku yi haƙuri na daina kaka binta ta ce ki tashi ki ɗora abinci ni yunwa nake ji yau ɗin nan tun da na farka da asuba kamar wacce aka yi wa dukan tsiya hakan ya ba su dariya sai kaka binta ta ce maryam ina so a kullun na ganke cikin farin ciki saboda kin cika 'ya ta gari mai haƙuri da biyayya aure kuma Allah in ya yadda za ki ci riba nan gaba shi kuma ki ci gaba da yi masa addu'a kin ji ko amma ta ce in Allah ya yadda zan ƙara akan wanda nake yi kaka binta ta ce ma'adalla Allah ya miki albarka ya yi Kabiru ya ce to mu fa kaka binta ta ce kai ma da yar uwarka har ma da papan naku Allah ya muku albarka duniya da kiyama kuma ya shirye ku duka suka amsa da amin sannan amita ta tashi ta shiga kicin bayan ta bawa yaya kabiru sautu zuwa kasuwa nima ina ta shirye-shiryen zuwa makaranta don ana wasa duk da bana jin karfin jikina amma haka na gama shiryawa na fito na sami ammi a kicin tana girki na ce da ita ammi sanda aiki ta juyo ta kalle ni ta ce sannu ba za ki tsaya ki ci abincin ba haka za ki tafi na ce a na san za a ba mu abinci a can shi yasa amma ta ce kin ma sani ke ka ce baki tabbatar ba kenan ko kuwa na katse ta da cewa ai dole ne su ba mu abinci tunda sun ce kowannen mu ya kawo naira dubu biyu kuma duk mun kai kin ga kuwa na san har da kaji sai mun ci da juice a kuɗin da suka yi wayo suka amshi ba su isa su bar mu a haka ba mm, lalle amma dai da kin ci saboda fatan doya na yi kuma na san kina son shi har da busasshen kifi na yi murmushi na ce ai kuwa zan ci amina shi yasa nake son ki kina kyautata min a ko da yaushe ta ce eh, ni kuma kina bakanta min rai a kullum ba sai na yi saurin ta kamar zan yi kuka na ce amina ki yi haƙuri me na yi miki yanzu ko in ce me nake yi miki a kullum ka ce je ki dawo zan gaya miki jiki na yi sanyi ta bani fatan a plate sai kamshi yake yi amma na kasa ci ashe duk tana kallo na ban sani ba sai su gaba da cewa na ma fasa gaya miki saboda ba amfani ma zai miki ba sai dai ki kwashe ki gaya ma na fashe da kuka na aje plate din na tashi na rungun mota ina kuka ke hakuri tausayi ne ya kama ta amma sai ta diki ta ce nisa ke ni kukanki na banza ne don ba za ki daina halinki ba ko kaɗan shi yasa na fi son ya yanke kabiru shi idan na faɗa masa magana yana ji sannan yana gudun ɓacin raina a kullum ke ɓata mun rai kike don haka ba ruwana da ke kuma ki je fafan ki ya dinga miki girki da wanke miki kaya wai a ce kamar ki sai na wanke kayanki ba za ki iya ko kamfai ki cire ki wanke ba a'a za ki aje wanke ta wanke a duk lokacin da ta ga za ta iya Ni kan ina ta tunanin ma ko ni na haife ki oho ko kuma canza min ke aka yi ban sani ba shi yasa nake matukar son yarinyar nan fa'iza akwai ta da jin maganar mamanta sai na ji wani kululun abu ya tsaya min a kirji saboda ana son fa'iza ni ba a so na na sake fashewa da kuka na ce amina don allah ki faɗa min abin da kike so na dinga yin miki ba na so wata tafina a wajenki. ki shi ya sa na yi ta roƙon Allah kar ya sake baki wani ɗan ko ya saboda ina jin haushin ki dinga kula shi ko da yaya kabiru ne ni sai dai ki yi ta korata da kyarata ni ma na sha tambayar papa ko ba ke bace kika haife ni saboda kin tsane ni ba kya shi ne ya ce kina na kuma ke ce mamana amma ba na so wani ko wata tafina a wajenki. ki daɗi ya kama ta ta yi wa allah godiya tana ganin yanzu za ta samu damar cusa min halin kwarai amma sai ta ce to naji idan kika dawo daga makarantar zan faɗa miki abin da kike yi yake bakanta min rai idan za ki gyara to idan kuma kina so za ta zama ta shi kenan da sauri na ce zan gyara ni na ma fasa zuwa makarantar faɗa min yanzu ta ce ah ba kuna da wani shiri ba ne na ce e, ta ce to ki je ki dawo saboda yanzu ina da aiki a gabana ki ci abincin na ƙoshi na ce da ita sai ta bar abin take yi ta kamo ni ta zaunar a kujerar roba fara ita ma ta zauna ta fara bani a baki daɗi kamar zai kashe ni ashe gaskiyar papa ne da ya ce tana suna tunda shi ke min komai wanki ne kaɗai take min sai ta dafa abinci ta bani shi kenan sai kuma harara da tsawa amma gashi har tana bani abinci a baki an jima idan na dawo zan ce ta min wanka ta wanke min kaina don ya yi datti ita mai min hidima ba ta iya ba sai in dinga jin yana wani tsami-tsami ga ƙaiƙayi idan na yi mafafu magana sai ya ce don gashina na da yawa ne shi yasa ni kuma ban ga kakabinta da amina suna susa ba sai ni su ma kuma akwai gashin sosai don ma na kakabinta ya koma fari pat ba ko baki na ce ta sa gawayi a kan sai ta hawi min dariya waya ina na taba jan an sa gawayi a gashi ni kuma na ga gashi baki ne idan ta niƙa shi gari sai ta sa ruwa ta kwaba kawai ta shafa amma har tana min mummunan fata wai wata ran haka nawa zai zama kuma sai ta ce tunanin me kike yi haka ina ta mika miki cokali kin tsare ni da wannan idon naki mai kama da na magi sai na yi ajiyar zuciya ban san na yi zurfi a tunani haka ba ban ma san tunani nake yi ba tunda a zuciyata nake ta magana ashe idan mutum na haka ana ganewa sai na bude bakin ta sa fatan bayan na haɗe sai na ce wai dama haka ake tunani ammi ta ce yi eh, na ce ni fa ban iya yi ba kawai dai ina ta magana ce a cikin raina ashe shine tunanin gashi har kin gane ta ce ba na so ki dinga wannan tunanin kin ga ke yarinya ce karama ba kyau tunani na kalle ta na ce to shi kenan ammi ke kuma kullum kina yi kuma na ji su yaya da kakabinta suna miki faɗa to me yasa ba a son mutum ya yi tunani ammi ta yi murmushi a zuciyarta ta ce wannan yar akwai wayo ga tambaya kamar alkali sai ta ce saboda yana sa hawan jini har kashe mutum yake yi ko kuma ki ga mutum ya yanke jiki ya faɗi shi kenan idan ba Allah ya kiyaye ba sai ɓarin jikinsa ya daina aiki kwata-kwata sai na zaro ido waje na ce kamar yaya ammi ta ce kin ganin haka zai daina motsi sai nan kawai za ki ga komai kashi a kwanci fitsari a kwanci abinci ma haka za a dinga bashi sannan wanka ma haka sai na fashe da kuka na ce shi ne an miki ke yawan yi kullum kina damuwa bare ma yaya kabiru ɗazufa har kuka na ji yake yi a kanki suna ta magana da lallashi. sai tausayina ya kama ta ta share min hawaye ta ce to ai ke ce da mahaifinki ke yawan sa ni tunani da kuka saboda halinku da ba shi da kyau ko kaɗan na yi shiru zuwa can na sake ɗagowa na kalle ta ita ma ni take kallo na ce to ki canza man halin mana kawai na dinga yin abu mai kyau kina jin daɗi ki daina tunani sai ta yi murmushin jin daɗi ta sake share min hawayen ta ce ai ba a canza wa mutum hali sai dai a ce ya gyara ke ma so nake ki gyara za ki ga kowa na son ki na ce to ta yaya zan gyara ammi kawai ke ki gyara min zai fi kyau ta ce a'a ke za ki gyara da kanki ni kawai zan dinga nuna miki ne ina sa ki a hanya idan kin yi abu mara kyau sai na ce miki abun nan fa da ke kai ya saba wa Allah da manzonsa ko in ce ba haka Allah ya ce ya su yi iyayensu ba na ce to shikenan rakani gate in wuce ta ce mota ki fa sai na tura baki na ce aini ni amma dole ma na koyi tuki saboda bana son wasu suna more min mota a banza amma ta ce direbobi biyu kenan fa kike sawa a kore su saboda wani ra'ayi naki na banza ta ya kuwa za zauna a tuƙa ki ke kuma ki ce shi matuƙin ba zai baje ba na ce ai shi yasa nake so na koyi tuki. amma ce to ita mota ba wani zai koya miki ba kenan haka zaki iya ko na yi shiru ta ce to je ya kai ki ko sai na raka ki na daga mata kai muka sauko ina rike da hannunta ta ce wa direban kabiru za ku fita da kanwar kasar sabila shi ko ne saurin cewa ƙarya ne kai ba yayana ba ne amita harare ne ta ce kin ga irin bakanta min ran da kike yi ko sa'in ki ne shi da zaki kunya tashi? ina ce sunansa ne hakan na ce cikin shagwaba to ba ya ce sunansa kabiru ba ne ta ce to shi yayan naki shi kadai yake da wannan sunan a duniya kabiru direba ya yi dariya ya ce bata sani ba ne hajiya ko kuma bata taba jin mai irin sunan ba Amita ce, za ta ce duk faɗin makarantarsu daga Islamiyya har boko ba mai wannan sunan ne ko shakiyanci ne kawai. Ta ce wallahi idan ma akwai ban taɓa ji ba har da nawa sunan, kin ga kuwa sunan mu akwai tsada ni da yaya.